yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa na yi a make sure cewa tun suna 7 to 8 years muke koya musu sana'a domin ni mahaifiya na abin da ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi ya yasa mai kika ga saboda sana'an da muke yi har Allah ya kai mu wannan lokacin da a expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. ɗauki hankalin mata a Najeriya a halin yanzu banda ƙalubalen rayuwa sakamakon janye tallafin kuɗin man fetur shine batun jerin suna ministoci da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisa da ya haɗa da mata takwas daga cikin sunaye 48 jerin ministoci mafi yawa a tarihin ƙasar. Idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka karɓi bakoncin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad wadda ta bakonci shirin ba don tana matar gwamna ba sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure. ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya. Za ku ji yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. da yake wannan ne karan farko da aka samu mata da yawa a jerin ministoci a Najeriya, har yanzu matan Najeriya na gani an bar su baya. Kasancewa kashi goma sha takwas cikin ɗari kawai adadin ya nuna, banda haka kuma sun bayyana rashin jin daɗin cire ɗaya daga cikin jerin waɗanda aka mika sunayensu duk da yake an maye gurbinta da mace. Kallabi ya haska fitila a kan wannan batu ga kuma abin da matan da muka gayyata ke cewa. Ni sunana Binta Muhammad Nasir daga nan Katsina. da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum. Suna na Amina Jummai Gimba, ni mazauni na Amina, Niger State. Eh, sannan kuma ina da ra'ayin yanzu haka kusan shekara biyu na shiga makaranta kuma na fita makarantar policy making za a kafa dokokin da zai lura da mata da yara da gajiyayyu a cikin al'umma. To da farko bari na soma da ke hajiya binta idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi. a shin kun yaba da kasan da mata suka samu na kashe wato sha-takwas cikin 100 To alhamdulillahi. Ala kulli halin a gaskiya ka san da wannan gwamnatin ta Bola Ahmad Tinubu ta ba mata gaskiya mun gamsu da shi saboda ta ba mu kaso wanda ya fi sauran gwamnatocin da suka wuce yawa. Alal haƙiƙa irin wannan shi ke kawo ma mata su tashi tsaye su jajirce su ƙara ƙwazo a kan neman ilimi saboda ba san inda hakan za ta kai su ba. Eh duk da cewa wasu na korafin cewa ba haka aka so ba idan aka kwatanta da irin alkawuran da shi a shugaban ya yi a lokacin yakin neman zabensa. E eh, haka ne kwarai gaskiya ga yadda ya alkawali bai cika alkawali ba yadda ya kamata. Saboda mu muna tsammanin ko da ba a yi raba daidai ba a ce mun fi haka samun kujeri a ma'aikatan ministoci kamar yadda shi Tinubu ya alkawali lokacin da yake kamfen. Amma kuma da ya hau sai muka ga abin da ya faɗi ba hakan ne ba. ko da dai ni gaskiya na ga ba dan laifi an dan samu cikin harkokin shi na siyasa tun lokacin kamfen da kuma ba da mukamai waɗanda suka danganci siyasa ita. To madalla hajiya binta zan sake dawowa gare ki amma bari na sake koma ga malama wato amina jimmai gimba. Idan muka zo kan batun naɗin wato mata ministoci za mu ce bayar da sunan da aka yi na Maryam Sheti kuma daga baya aka zo aka mai gurbanta da Dr. mai Riga, wani batu ne da ya bar baya da ƙura. Wani tsokaci zaki game da wannan batu da ya haifar da cece kuce sosai a Najeriya? To gaskiya yau mun tashi ne ba mu ji daɗi da labarin da muka ji cewa an ce an sauke sunan Maryam Shati ba. Ba wai batun an sauke ma sunanta ba ne don kin ga in hadde a ce eh an ɗauki an ɗaura ne aka ce an yi wayin akan skill ne menene ita wane ne ya cancanta da yaya ne. To ai ba za a iya ɗaukan sunan wani a ce an kai ya kai matsayin a ce har ya kai kofa Majalisa? daga gurin ma ta kusan shiga sai a ce a'a an ɗauki an ɗauke sunanta ba irin wannan abun gaskiya bai cancanta ba bai dace a ce an yi haka ba to gaskiya suna son su haɗa kanmu ne especially a arewacin Najeriya an ɗauko wata Dr. maria yes ita ma maybe ita ma ya cancanta a ce an san sunanta ba mu santa ba ni personally ban san Maryam ba personally ban san ita ma dr amariya dan ba to amma a yi replacing suna haka nan ga wa'insu sunaye ma mun ga yana ciki da me suka fita Ike kin dai yi zancen cewa wannan kamar zai kawo rarrabuwar kawuna kike nufi ne a tsakanin 'yan arewa ko kuwa me kika A'a sosai kuwa mana kin mu da muke matashi yawanci sai ka je iyaye da yannanmu suna cewa ba mu san abin da muke yi ba mu kuma yan da eh, youth gani muke su da suke gabanmu da iyayenmu ba su gane abin daga inda muka nufu ba sannan kuma haba tsakanin youth da elders akwai dogon layi hmm. na'am wato tsakanin da dattawa kenan da dattawa akwai rashin jituwa kuma hmm. in har an ci gaba haka gaskiya ba zai yi daɗi ba ba wai muna son mu bugi kirji ba ne a ce eh muna son mu yi rashin kunya ko wani abu amma ya kamata a hankali inda su ma suka ansa a hannun iyayensu su ma su fara shirya matashi su ansa a hannunsu don kana duniyan nan yau yau kai ne gobe ba kai ba ne. To bari mu sake koma kan wannan dambarwa da ake yi yanzu a tarayyar Najeriya a Hajiya Binta kin san dai tun da farko ma tun bayan mika sunan ita Maryam Shatima din ake ta cece kuce kan ko ta cancanta ko bata cancanta ba. ana maganin cewa kamar dai bukatun wasu kalilan ne da suka nuna cewa bata cancantan ba aka bi wajen mai gurbanta da dr mariya Meriga riga me zaki ce to gaskiya ni a yadda na kalle shi na kalle shi a matsayin yadda kasashen afirka suke da in sun dauki alkawari ba su cikawa tunda da kin ga tun farko an riga an bada da sunan ita maryam shatima kuma mun ji daɗin hakan saboda matashiya ce mai yiwa za ta yi abin da na baya da ita ba su yi ba to amma kwatsam sai aka ce an janye sunanta an maye gurbinta da da mariya mahmud wanda kuma ba a bamu wani kwakwaran dalili ba ko ta hujjar yin hakan saboda abin da ya kamata a yi ya riga ya kai sunayen nan majalisa har ta je wurin tantancewa sai da ta je sai aka ce an cire sunanta an mai gurbinta da na wata. To shine muke tunanin mi ya kawo haka an kima mu bayanin me ke dalilin da yasa aka janye ta me ke dalilin da yasa aka mai gurbinta da ita wannan matai. Olzo dukkanawa ne mun ji. Dan gaskiya lokacin da aka bada sunanta ni ban san dalilin da yasa mutane suka yi ta kaiwa da komowa ba akan bada sunanta saboda ba ba ta da wani taban da za a ce ba za ta iya rike wannan mukamin ba tana da karatu yadda ya kamata kuma tana harka siyasa kuma an riga an kai sunanta a majalisa to ban ga dalilin da sa suna iya ɗaukar wannan su ce ai tun da gashi mutane suna ta tada ƙura akan ba ta wannan mukamin to bari a canza amma kamata yi a tsabbata ta taka rawa a gashin ya za ta yi wani irin aiki za ta wace irin gudunmuwa za ta ba ƙasa saboda matashiya ce muna fatan kuma kullum muna mafarkin za a rika sa irin waɗannan matan masu ƙananan shekaru a cikin harkokin siyasa da riƙe mukamai masu girma kamar na minista saboda za su yi abin da ƙila na baya ba su yi ba to amma sai gashi kawai kwatsam ba zato ba tsammani ba wani dalili ba wata hujja an cire sunanta an mai gurbinta da ta wata To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad wadda ta bakunce shirin ba don tana matar gwamna ba. sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya. Ta bayyana wa shirin kallabi yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi duk da yake jami'ar ba ta mata ba ce kaɗai zalla. Jami'a an ce jami'a balle ma kuma tun da Open University ne mm. yana haɗe maza da mata. Mm. Kuma sofa abin da muka rima shine a mvt in suna nurturing din wato suna kulawa da mu na yadda za mu fara abubuwan cikin sauƙi yadda ba zai zama cewa mun yi nisa za mu zo mu gaza ba da haka ma muka nemi cewa kuma suka ba mu shawara da mu fara da a faculty kaɗan wanda muka ɗauki tu faculty da shi za mu fara To wa'anne irin darussa ne kike ganin za a koyar saboda a wannan zamani da ake yanzu kin ga an samu ci gaba a harkar sadarwa. Uh, kamar yadda muka faɗa mu makarantar mu a uh, almihibba institute is, uh, is an institute of ict and entrepreneur okay. so already kuma ni ina yi um, um, ahead of maganar abubuwan ICT shi yasa ma muka samu certiport certification abin nan sadarwa ta zamani sadarwa na zamani wanda ana ƙara wa mutane ilimi yadda za su iya yin amfani da kwamfuta su iya yin komai wanda yanzu haka bauchi mun bawa da training wa mutanen gefen kwamfuta sama da mutum ɗari wanda ba su da wannan ilimi an kuma shi ya jawo hankali na a uh, almihibba a wannan computer center da nake da shi a bauchi mun fara selecting yara na to public school yara na makarantar gwamnati wanda ba su taɓa ganin computer ba saboda mun lura suka zo yin jarabawa suna faduwa musamman jar mm. so mun fara selecting ɗinsu mun ɗebo guda hamsin an yi musu interview mun yi selecting mutum talatin arba'in wanda za su fara maza da mata mm. so makarantar shi ma yanzu open university duk abin computer. ne da aka sai wanda ya iya kwamfuta eh saboda mutum zai koyar da kansa ko shi za ka koyar da kanka eh to akwai lokacin da shi lecturer zai zauna yana nan a Abuja zai lecturing din kunkun mm. bude kwamfuta mm-hmm. so abu dai ya zama dai kawai maganan duniya tana so ta zama komai a ɗaki na inda nake za ka yi kwamfuta a yanzu yanda nake da ke most of the meetings inda muke yi mm. muna yin sa virtual ne mu da matan gwamnoni da su mutanen makarantar namu kuma kowa zai ga kowa to the same da lecture inda da za a dinga yi mm. za ka karantar da kanka akwai kuma lokacin da lecture zai zo ku zauna yana maka wato yana maka darasi mm. to malamai fa da kika dauka wajen wannan koyar da eh, darussan sadarwa dinnan a jami'ar a already dama muna da malamai tun da kamar yadda na faɗa a baya makarantar waje ne na ke koyar da advanced computer so muna da malamai da onlitin shine yanzu an samu upgrade na makaranta ta zama university so su ma ana na ana kara training ɗinsu na yadda za su tafiyar da wannan a makaranta na jami'a tunda dole za a samu dan bambanci amma daman yawancin su lecturers ne daga different universities muka nemo su kuma the same su din ne za a yi amfani da su sai dai kuma da yake ya zama university dole akwai su abubuwa da ake ne. yanzu an riga an samu ɗaliban ne ko dai nan gaba ne za a ɗauki waɗanda za su shiga wannan jami'a taki ba fara samu ba ba fara magana yau ɗanzun nan nake magana da su ko muke mitin da su cewa an ba mu go ahead portal ɗinmu a za a bude shi insha Allah yau shi ne zai nuna lokacin da ɗalibai za su fara registration da kuma fara advertisement a gidan rediyo tv da sauransu dai duk inda aka san cewa kafar sada wato a labaru mm. za mu yi kokari mitin inda muke ta yi kenan ta inda za a yi promoting din makarantar a yi tallan shi yadda mutane za su gane me ake so a yi me ake so a yi a cibin ga kuma inda za ka je ka yi registration wannan shine muke kai a kayinsa. da mun ɗauka cewa jami'a taki za ta zama ta dandalin sada zumunta ne zalla <laughs> to a jami'a dai an ce jami'a wuri ne wanda ake haduwa duka a yi kar abinda muke nema dai karatun ya zama na alkhairi karatun a yi kifin din shi standard dinsa ya zama cewa in ka yi karatun da gaske ka yi za ka yi dependent mm. ko da namiji ko da mace abin da ake nema dai da wajen ilimi mun sani cewa a cikin alkur'ani babu inda allah ya bambance mace da namiji da haka yayanmu maza da mata duk muna so mu a yanzu haka manya tsofi dattawa da yawa tun da suka ji open university ne kuma mutum yana gani yana gidansa a kujeransa zai iya buɗe littafin sai karatu zai iya ganin a lokacin da yake da lecture ya san time ɗin zai buɗe kwamfutansa ya yi magana da lecturers ya koyar da shi ba tare da sai ka tashi daga bauchi ka zo abuja ko daga abuja ka je bauchi ba mm. so abu ne mai sauki wa maza da mata matasa ko dan secondary school ya gama zai je ya dan aiki ya kodago ya kuma zo ya yi karatunsa so hanya ne mai sauki da allah ya kawo as in student kana sana'a kana abun nan domin ni abun da nake encouraging yara kenan bai mm. kamata mu iyaye mu dinga ajiye yara a gida shekara sha takwas sha tara ishirin ba su iya komai ba san me za su ne a ni yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa na yi a make sure cewa tun suna 7 to 8 years muke koya musu sana'a domin ni mahaifiya na abinda ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi ya sa mai kika ga saboda sana'an da muke yi har Allah ya kai mu wannan lokacin da a expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya yanzu na ji tun da na yi aure wajen kusan shekara arba'in wajen 37 years to 36 years ina sana'a na fara daga cikin gida wato a saya da sayarwa mm. kuma yana da ƙanni maza da yawa wanda har ya kai ga muna sai da sari fatu daga yola bauchi a kai shi kano mm. aka dawo muna injin niƙa muna da shagunan zannuwa aka dawo muka zo bauchi har muka shiga construction da ni da ƙannina a hankali just quietly mu sayi fili daga naira talatin a da ai dubu talatin a sai da shi ɗari kaza haka dai har Allah ya kawo mu kuma gashi ana cikin Abuja tun bai gida bai zama minista ba nakan samu filaye a cikin ƙauyuka wato kamar maraba mm. a kuje gwagwalada akan saya a sayar a samu amfani har ya kai ga an sayi shaguna cikin garin abuja idan ya maka kwana biyu ka sayar ka samu riba wayannan abubuwa har aka koma ga wato kiwon shanu tumaki akuyoyi duka ina yi kaji sannan kuma muka zo ga a da na sayar da su recharge card duka wayannan sana'a na ne ice block ice block har yanzu ina da shi ina siya a bauchi nakan yi kwalejin ba ma yara matasa kuma ko da ribin dubu ɗaya ne ina da account ɗin da zan saka sai ka samu domin da su muke muke taimakon mata da wa'inda ba su iya zuwa makaranta daga nan kuma allah ya zo ya hore har aka bude kamfanin wato ruwa a muna sai da botin wata wanda yanzu kuma haka na yi kokari na bude kamfanin yin takalmomi wanda garin bauchi in kin ga takalmin da muke yara matasa na bauchi a da suke yin takalmin ka gan aka ce daga waje aka kawo na kan yi amfani da shi mai gida ya kan yi amfani da shi ba wanda zai san cewa su ne jami'an nan tun da na ji kin ambaci matasa zai hada hada manya kenan waɗanda suke neman karuwa suke neman koyan eh, sana'o'i kenan insha Allah da yake da na gaya miki mun yi appellation da a Maiduguri University mm-hmm. and then har yanzu wannan appellation din yana nan wanda yake son masters ko PGD mm-hmm. yana nan an sofa namu makarantar yanzu za mu fara a kan digiri ne so mm. kin ga muna da masters already mm. so komin girman ka ne ka koma wanda da ya yi secondary school ne certificate din sana ajiye mm. ga sauki ya zo a hankali za a koya maka za ka je sana'anka ka dawo in mace ne da kin yi secondary school kin yi aure mai gidanki saboda kulawa da yara ba za ka iya zuwa makaranta ba ga sauki ya zo a gidanki da komai takardunki na wurinki lokacin da lecturer zai zo ya updating ɗinku ya gaya miki wani abu a kwamfuta a hannunki a wayanki mm. za ki buɗe ku yi magana da shi ku yi darasi da shi ya koyar da kai so wannan is the most easiest hanya na karatu in dai za mu dage da walli abin da muke nema shine za mu ta encouraging din matanmu da 'ya'yayenmu don gaskiya mu mutanen north east ba ma son karatu ba mu samu encouragement da yadda iyaye za su yi pushing din mu a cikin hidiman karatu musamman na zamani da zai kawo kowa wani ya samu aiki abin yi shi ma ya ɗauki wani kowa ya ɗauka cewa babu wata rayuwa sai dai aikin gwamnati wanda ni kuma ban ce aikin gwamnati ba ya da kyau dama mutane da su zama suna mulkan mutane very few ne ya kamata amma kuma duk duniya da aka ci gaba ai kasuwanci ake idan muka duba kasuwanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala most of the annabawansa babu wanda ya zo bai koya musu wani abu ne ba kuma su kuma koyarwansu ai an koya musu ne domin su koya mana don haka arziki da albarka mai yawa yana cikin kasuwanci noma da sauransu dai duwayen na abubuwa ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Ramatu Garba da suka bada da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,